Mai sauraro Assalamu alaikum yau kuma cikin ikon Allah mun sake haɗuwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar kullum tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana a kowane fanni na rayuwa kuma abokin nan naku Michael Kudisin ke muku marhaba lale a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau har da wadda ke neman sanin ko ta yaya ake kai harin intanet sai a biyo mu don jin amsan tambayar da ma wasu a cikin shirin tambaya da amsa na sashen Hausa Radio France International. Ba za mu jinkirta ba za mu ɗau tambayar da muka samu daga Malam Hussaini Karasuwa daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya da Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi jihar Filato duk a tarayyar Najeriya. Suka ce shin wai akwai mutanen da ba sa jin kamshi ko wari? In akwai, hakan baiwa ce ko lalura. To malamai wakilin mun jihar Kano a Najeriya, Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya mika wa likita Dr. Sabitu Yusha'u ushuaibu na sashen kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wannan tambayar kuma sun tattauna kamar haka. Eh tabbas akwai wani yanayi da muke cewa anosmia ko kuma rashin jin wari ko kanshi wannan kuma yana kasancewa saboda dalilai da yawa. akwai dalilan da suke sawa ya zama cewa wani tun da aka haife shi baya jin kanshi wato tun daga haihuwa ne ko kuma dalilai da suke sa jin kanshin ya ɗauke na ɗan wani lokaci daga baya ya dawo sannan kuma akwai dalilan da suke sa jin kanshi ko rashin jinsa rashin jin wari ya ɗauke kwata-kwata kuma baya sake dawowa kuma cututtukan nan da suke haka suna da yawa kenan za a iya cewar ana iya haifan mutum da ita ko kuma mutum na iya cin karo da ita a rayuwarsa e tabbas kamar da na ce akwai wanda ake haifa da shi ya zama baya ji ko baya jin kamshi ko wari akwai kuma cututtuka da suke sawa misali wanda yake mura saboda mura hanyar ta kumbura da sauransu jijiyoyin da suke kai sako ba sa kaiwa da kyau sai zama baya ji sannan kuma akwai wa cuta da ta shafi toshewar hanci ko wani kumburi ya toshe ko kuma wani tsiro ya fito ya toshe hanyar ya toshe cikin hancin sai zama waɗannan jijiyoyi ba sa saƙon baya kai musu sannan kuma akwai cututtukan da suka shafi kwakwalwa saboda sakon an ɗauka kwakwalwa ita ce za ta fassara shi don akwai cututtukan da suka shafi kwakwalwa suka shafi wannan bangaren na kwakwalwa da yake wannan aikin to shi ma wannan dan adam ba zai ji ba sannan akwai cututtuka da yawa bayan waɗannan bayanin da kai kamar misali waɗanda ake haifa da da wannan eh, rashin jin ƙanshi ko wari shin a iya cewa kenan baiwa ce su daga Allah e to da abin da Allah ya halicce ka da shi ya zama haka yi ka da shi ya zama kamar baiwa amma zai iya zama baiwa zai iya zama larura eh, a wani gurin in baya jin wari ko baya jin abin da zai dame shi kaga ya zama baiwa in kuma yana so ya ji kanshin turare kuma ya kasa kaga ya zama larura to eh, mai tambayar yana cewa rashin akwai mafita tunda mun fahimci cewa larura ce shi wannan rashin jin kanshi ko wari eh tabbas akwai mafita saboda mafita ta farko shine mutum ya gane cewar eh, akwai matsala eh, misali kana ji ka zo ka daina to kaga wannan alamu ne na matsala sannan kuma aka je abin da za a shine a asibiti aka je asibiti akwai gwaje-gwaje da likitoci suke ballantano barin ma likitoci da suke kula da bangaren hanci da makogwaro da ah, kunne za su yi gwaje-gwaje su tabbatar a wani irin mataki ne shi wannan ah, rashin jin kanshi ko wari in ya kama cewar daga abin da za a iya magancewa a gurin ne za su ba da magani misali in mura aka magance murar nan kaga ai ah, mutum zai dawo yana ji in wani abu ne ya tsoro ya toshe wajen tun aka cire wannan tsira. shi ma kaga zai dawo yana ji amma misali akwai na kwakwalwa akwai wanda na kwakwalwa kuma wani abu ne da ba za a iya cire shi ba ko kuma ba za a iya magance shi ba amma ko waɗanda ma za a iya magancewa to akwai wanda ana iya magancewa akwai wanda ba a iya magancewa Eh, to wannan kuma sai ka je da asibiti da yau irin wannan cutar an bincika sannan za a tabbata likita iya cewa akwai wasu ɗabi'u da mutum ko mutane ka iya yi waɗanda mai wara su iya kai shiga samun wannan matsala to ɗabi'u dai da suka shafi hanci kake nufi kamar misali face hanci da sauransu eh, ɗabi'un dai shine duk wani abu da zai kawo maka cuta kamar yawanci kwayar cututtukan nan saboda rashin tsafta ne da sauransu ana cewa mutum ya kula da tsafta da kula da hanci duk inda ya ga wani abu ya fito zuwa asibiti da wuri duk wannan hanyoyi ne da za ka iya kiyayewa. rabbi ya bamu lafiya aya lafiya uwar jiki in allah ya bada sai a gode masa ai tsalle a taka ai rawa a juya aya kai Elbash kenan da sa lafiya uwar jiki sai in ce jinjina ga Dr. Sabitu da amsar da ya sama mana da fatan masu tambaya sun ƙaru. tambayar mu ta gaba na buƙatar sanin koya ake kai harin intanet ya za ku kwatanta shi da harba doka ko yakin nukiliya da jirgi mara matuki ko yaushe aka fara irin wannan hari Muhammad Sani MD Ibnin Hausa Baturiya da Aminu Adamu malamaduri da Mu'azu Isa Findiga da Muhammad Mahmud Gagiya duk daga jihar Jigawan Najeriya suka aiko da tambayar. Don amsarta wakilin manabocin yakubu a najeriya ibrahim malam goji ya mika ta ga malam bilyamin hassan jambil mai kamfanin intanet na jmt technologies a najeriya kwararre kuma kan abin da ya shafi intanet wadda ya fara bayani kamar haka hari ta intanet akwai hanyoyi da dama da ake kai hari ta intanet yawwa hanyoyi misali kamar ana amfani da wasu manhajoji wurin kai wa harin abu na farko ana amfani da wasu abu wasu manhajoji irin su botnets irin su spy eye irin su malwares spywares duk nan wasu manhajoji ne da ake amfani da su wurin gano sirrin kundin sirrin ma'adinai na, fasahar yanar gizo na kasashe yanzu misali idan aka tura maka irin wannan manhaja din abu na farko akan iya sace sirrorin abubuwan da kake sirrorin nambobi da kake shiga ka da shi da sunan da kake amfani da shi da password da kake amfani da shi da irin wa'in abubuwa da sauransu duka akan wa'in abubuwan akan yi amfani da su wurin sato waɗannan bayanan to idan aka sato waɗannan bayanan baka illoli akan iya maka illoli da mugun yawa da irin wa'in abubuwa din sannan bayan haka kuma ana turawa ana iya turawa da ah, wasu manhajoji wanda idan har aka tura maka su akan network ɗinka sukan shiga wuri su kutsa su shiga su kuma samu daman da za su tarwatsa abubuwan da ya kasance kwamfuta ne yake controlling ɗinsu misali kamar irin su power grid na ƙasa da na'uran wutar lantarki din nan ai kwamfuta ne ke control ɗin shi to aka iya amfani da irin wannan eh, manhaja ɗin sai kaga an jawo wa ƙasa an tarwatsa wannan na'uran da shi in aka tarwatsa wannan na'uran kasan an tarwatsa tattalin arzikin wannan kasan kenan eh, to ya za a kwatanta shi wannan hari da ake kiran shi da harin intanet ko kuma harin yanar gizo da hari na murara na karara wanda sojojin wata ƙasa kan kai akan sojojin wata ƙasa gaskiya a zahirin gaskiya harin da ake kai shi zahiri bai kai illan da ake kaiwa na intanet ba dalilin anan shine shi wanda ake kai hari na zahiri ƙasa da ƙasa ba su kai hari wa ƙasa haka kawai har sai in an dan samu turjiya na rashin fahimtar juna nan suna fara da nan. to kafin a ce an kawo muku hari kuma kun san cewa lallai kuna tsammanin hari daga wata ƙasa kaza wannan hakan yakan ba da dama ma ƙasan da za ka yi mata hari ta shirya yawwa to amma kaga shi irin na cyber attack ba lallai ne ya kasance ba ra ku san wani ƙasa ne za su kawo muku hari ba yawwa za su iya kawo muku hari sai sun samu sun kama abin da suke so su kama a wurin ku kafin su gaya muku me za ku yi dan dan su daina wannan harin Eh, to kamar kasashe fa a bangaren kasashen da suke da karfin kai irin wannan hari ta intanet kamar kasashe nawa ne ke da karfin kai irin wannan hari yanzu a duniya ta intanet gaskiya yanzu kasashe da yawa suna da wannan karfin da yawa da yawa musamman a kasashen europe asia europe asia har da wasu kasashe kaɗan daga cikin middle east suna da daman wayan abubuwan yanzu kai kira kamar kasashe irin su us uk wato amurka da burtaniya kenan eh amurka da burtaniya da iran ma a middle east iran ma tana da wannan karfin da irin su russia da sauran wasu kasashe da dama wanda suke da karfi na na fasaha suna iya kai irin wannan harin suna da musamman mutane suna da kwararrun da suka dauki nauyinsu suka dauki nauyin komi na rayuwarsu suna biyan su wadatattun kudi na biya domin su aikinsu kenan kawai su kare ah, ma'adanan wannan kasan da yake kan ah, yanar gizo sannan kuma su kai hari a duk yayin da gwamnatin kasan take so a kai hari mota kasa akwai shekara da aka fara kaddamar da irin wannan hari ta yanar gizo daga 2007 shekara 2007 wata ƙasa estonia ta fara 2008 georgia 2010 iran yawwa bayan haka kasashe da dama sun yi ta kai wannan hare-haren irin su amurka jamus da russia uh, wace ƙasa ce ta fara kirkiran wannan fasaha ta kai hari ta yanar gizo eh gaskiya yanzu kasan wannan hare-haren an fara ne akan mutane ne suka fara da kansu kafin maganan kasashe tuku mutane ne suka fara yi ƙwararru ne suka fara yi da kansu wanda suke yi su aika su gwada ƙarfin ilimin su a kan wannan fasahar har ya kasance aka fara samun kasashen da suke nemo wayannan mutanen su ɗauki hayansu don su yi musu aiki domin kare musu ma'adanansu da sauransu to muna godiya matuƙa eh, na gode sosai Waƙar mai zamani kenan na Nura M Inuwa. Da fatan masu sauraro sun amfana da wannan amsar da muka samu daga Malam Bilyamin Jambil kan wannan al'amari na intanet da zamani ya kawo mana. Shirin tambaya da amsa ne fa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. Kai ma kana da dama a dama da kai a cikin wannan shirin ta wajen aiko mana tambaya amma mai ma'ana a rfi Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai na jika. Za mu karkare ne da wannan tambayar da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak matashi ɗan kishin ƙasa a jihar Bonnan Najeriya da Usman Kasim Kiringim daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar suka aiko mana. Suka ce bayani suke nema kan yadda ƙasa ke sa wa ƙasa 'yar uwarta takunkumi alhalin ba mulkin mallaka ake ba. Ta yaya ake haka? Shin akwai ƙasar da aka taɓa sawa takunkumi a Afirka? To barista mai nasarar Umar Faskari ya amsa wannan tambayar a tattaunawarsa da wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar. Wato kayi tambaya wadda take da muhimmanci tambaya ta farko shine yaya ƙasa ke samu wata 'yar uwata ƙasa takunkumi duk da yake ba a mulkin mallaka. Wannan tambaya ta yi kama da tambaya ta uku da ta ce ta yaya ake saka takunkumi. To saboda haka zan haɗa ta ɗaya da ta uku sai in ba da ansa. Na farko dai in aka ce takunkumi a wata kalma ce ta diplomasiya wadda ake amfani da ita a harkokin dangantakar ƙasa da wata ƙasa kuma kuma kowace ƙasa kamar yadda kowa ya sani ƙasa ce wadda take tana da 'yanci kamar idan ka ɗauki najeriya sashi na ɗaya da sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce najeriya 'yantattar ƙasa ce wadda kuma ita ke da 'yancin ta tsara manufofinta to akan haka ne muka shirya mu kanmu tsarin mulki na 1999 wanda shi ake amfani da shi yanzu akwai tsararren mulki da baya ma kamin wannan lokacin to bayan nan kuma a cikin tsarin mulkin akwai sashe na musamman da aka ɗauka wato sashe na goma sha tara na tsarin mulki inda aka nuna manufofin harkokin kasashen mu na Najeriya ina ba da Najeriya ne a matsayin misali don a fahimta to a nan wurin idan ana magana akan ma wata ƙasa takunkumi abubuwa da dama suna iya kawo sanya takunkumi idan muna so mu ansa tambaya ta farko ta yaya ƙasa ke sa samu yar uwata takunkumi duk da yake ba mulkin mallaka ake ba da kuma tambaya ta uku da ta ce ta yaya ake saka takunkumin to akwai hanyoyi daban-daban akwai takunkumi daban-daban akwai takunkumi da ya shafi harkokin harkokin siyasa akwai takunkumi da ya shafi harkokin soja akwai takunkumi da ya shafi harkokin rayuwa da dangantaka akwai takunkumi da ya shafi tattalin arziki to a nan wurin na ɗaya idan ka ɗauki wanda ya shafi harkokin eh, diplomasiya ko siyasa ana iya a kokari a tsinke dangantaka tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa na biyu kuma ana iya a kokarin a sanya wato jakadai na wata ƙasa a ce jakadan mu ya taso daga wata ƙasa ya dawo muna muna bore da dangantaka saboda wani abu da aka kamuna mana ko kuma wulakanta yan kasar mu a wancan wurare ko kuma a ce a'a ana buƙatar ƙasa ta kaza ba za mu ƙara yadda su ci gaba da zama mambobi na kungiya inda muke ba duk wannan yana faruwa ne a sabili da dalilai daban-daban na harkokin siyasa ko na saba ma wata dangantaka da aka shirya tsakanin ƙasa da ƙasa sannan na biyu kuma ana iya a ce an sanya eh, takunkumi na harkokin ciniki wala Allah mu ce to daga yanzu ba za mu ƙara sai da mu ƙasa kaza makaman faɗa na soja ba ko kuma mu ba za mu ƙara siyan kayan makaman soja daga ƙasa kaza ba sannan kuma akwai ɓangaren takunkumi da za a yake kira wato izinin shiga ƙasa da ake kira visa ana iya a ce duk 'yan ƙasar kaza kar a ƙara ba su visa su shigo najeriya ko kuma a ce duk wani abu da ya shafi asusun ƙasar kaza a ƙasar mu to za mu kokari mu rufe shi ba za su yi amfani da shi ba ko kuma mu ce ba za mu ƙara ba su bashi ko kuma wani tallafi ba ya danganta ga irin yanayin yanayin irin laifin da aka tafka tsakani a kuma yarjejeniya sannan sai tambaya ta gaba da ta ce menene ribar sawa ko kuma me ake so a ci to na ɗaya dai ana sanya takunkumi ne domin a tursa samun wannan ƙasa ta yi biyayya ga dokokin ƙasashen duniya don a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali na biyu kuma ana so a yi ƙoƙarin ladabtar da wannan ƙasa ta zama dattijuwa wato in an yarjejeniya da ita ta cika na uku kuma kamar misali gwamnatin soja wadda ta zo ta hanɓara da mulkin farar hula ana iya sa mata takunkumin cewa duk jami'an gwamnatin nan in suka je wata ƙasa a kama su kar a ba su biza to kaga a wannan wurin an yi ne domin a dawo da demokradiyya sannan kuma ana yi ne domin ta kare ra'ayinta alal misali idan ya kasance ta yi babakere a kasashen da ke siyan man fetur din najeriya to muna iya muma mu bullo da wani dalili wanda yake za mu samu domin mu karya ta domin mu ma a rika siyan namu man mu samu kuɗin shiga na harkokin tattalin arzikinmu to sai kuma tambaya kusan in ce ta ƙarshe wadda aka ce akwai ƙasa afirka da aka taɓa sa takunkumi eh akwai ƙasashen afirka da yawa a harkokin harkokin diplomasiya su da aka sa matakin takunkumi akwai kamar misali yanzu kasar sudan saboda juyin mulki da aka yi akwai kuma kasar zimbabwe lokacin robert mugabe an sa mata takunkumi kwarai da gaske saboda fatali da harkokin haƙƙin jama'a da tabarbarar da tattalin arzikin ƙasa da suka yi akwai cikin karni ma na 1970 da wani abu lokacin da idan za ku tuna najeriya ta kori mutanen kasar ghana da ake kira lokacin nan ghana mazgo aka ce duk su koma kasar su ba don komi ba saboda ana ganin sun zo sun cushe ma najeriya kasuwancin harkoki to akan yi irin wannan abun shi ma domin a kare kasa akwai lokacin da kuma najeriya ta bada umarni don mutanen kasashen waje su fifita daga kasar ta ba don komi ba don ta tsaftace yawanta ta kare kanta daga shigowa bakin haure waɗanda ke kawo matsalar tattalin arziki arziki da kuma matsalar tsaro to akwai tarnaki daban-daban waɗanda kasashen afirka sun sha gani wala allah kasashen duniya su sa musu ko kuma ƙungiyoyi na harkokin shugabanci na duniya su sa musu ko kuma hukumomi manya-manya na duniya kamar su world bank da imf ko kuma ma tsakanin kasashen afirka da afirka wasu su sanya ma wasu takunkumin tattalin arziki domin a ladabtar da waɗansu ko kuma domin a yi gyara eh, sai dai kuma a matsayin ƙarin bayani wato shi takunkumi ba ya tsaya ga kasashe ne masu sauki ba ko kuma kananan kasashe musamman na afirka shi takunkumi an sa shi kasashe daban-daban karamin misalar misali a wannan satin ƙasar amurka ta samu kasar iran takunkumi na tattalin arziki komin girman ƙasa ana iya sa mata kuma duniya gaba ɗaya na iya sa ƙasa takunkumi duka waɗannan takunkumi ne waɗanda za a iya yi waɗanda za a kawo ƙasa ta yi ladabi ga bukatun ƙasashen duniya. rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe godiya ga aminu ladan alan waka da wannan waka da yawa taken gudun hijira kuma nan za mu jalin zamin shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa da ƙarfi mai duka a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international abokin nan naku michael kudisin ke cewa allah shi sa damu da sa اللهم امين Mai sauraro Assalamu alaikum yau kuma cikin ikon Allah mun sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar kullum tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana a kowane fanni na rayuwa kuma abokin nan naku Michael Kudusin ke muku marhaba lale a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har da wadda ke neman sanin ko ta yaya ake kai harin intanet sai a biyo mu don jin amsan tambayar da ma wasu a cikin shirin tambaya da amsa